za ka samu sauki bai mata musu ba ya amsa ya dan kurba tare da ajiyewa haka suka zauna babu wanda ya kuma magana har ta bar fadar kamar wasa kowa na gidan ya gama fahimtar halin da sultan yake ciki sai dai babu mai iya tankawa hakan ya fara daga hankalin gimbiya ummi mai martaba da kuma aimana da sauran masoyan shi na gidan yayin da farin ciki ya cika zuciyar waziri da yarima saifu gimbiya mai gado burinta ya cika domin ta yi alwashin sultan amin ba zai taɓa jin daɗin mulkin shi ba ai da kuwa yanzu ta mai da burinta akan cikinta ba ta da wata damuwa na halin da sultan yake ciki domin kuwa da sanin saninta komai yake faruwa ai mana ce kwance yanzu tana neman musu mafita ne idanuwanta a rufe farida ta shigo Allah ya taimake ki barka da hutawa dagowa ta yi ko kina da magana ne na zo duba ki ne kawai lafiya lau nake farida farida ta miƙe za ta bar wajen ai mana ta ce yawa farida na ce ko kina da masaniya akan masu kai abinci ga sultan shiru na wani lokaci a'a gaskiya kawai abin da na sani kwanaki gimbiya aida da kanta take kula da abincin shi amma yanzu ta daina sauri ta ta tashi lallai akwai wani abu da suka yi ta ciyar da shi wani sihiri a cikin abinci ta miƙe tsaye je ki farida a tare suka fito wannan lokacin ya zama dole ta shiga rayuwar shi ta saka ido akan shi ta kuma kula da al'amuran shi ɗakin gimbiya ummi ta nufa ta same ta zaune a kan kujera idanuwanta a rufe da alamun damuwa a tare da ita sosai ta ba ta tausayi don ta san ba ta da wata matsala da ta wuce ta sultan Sana da hutawa Allah ya baki nasara Daguwa ta yi ta kalli aimana da damuwa a tare da ita yauwa aimana ya kuke ajiyar zuciya kawai ta yi ta matsa gefenta na zo neman wata alfarma ne ga gimbiya haba aimana komai kika bukata zaki samu me alfarmar cikin sanyin murya tare da dukar da kai ta ce dama akan juna biyu da aida take dauke da shi ne cikin rashin fahimta ta ce lafiya dai ko lafiya lau ina neman mata alfarma ne akan ta ajiye girki da kula da mai martaba saboda cikinta da ya tsufa don ta samu sauki tare da hutawa A ajiyar zuciya gimbiya ummi ta yi aimana kuwa ta yi hakan ne don nisanta aida da sultan tunda har ta gane tana da saka hannu akan matsalar shi cikin kulawa da jin daɗi ta ce shikenan mana Allah ya yi miki albarka kina da hali mai kyau san baki da nuna kishi ai mana Allah ya baki naki magajin kinji shiru ta yi tana numfasawa gode ta faɗa tana miƙewa da yamma ta yi shirinta zuwa ɓangaren sultan sai dai bata same shi a falon ba hakan ya sa ta shiga ciki yana kwance akan gadon shi ya kifa hannuwan shi akan goshinsa yana rufe idanuwan shi ta jima a tsaye tana nazarin shi a nan ta fahimci ba bacci yake ba hakan ya sa ta zauna zaman kujerar da ke gaban gadon ta sa hannu tana taɓa kumatun shi janye hannuwansa ya yi tare da ɗagowa ta ya sa shi sakin murmushi hakan ne a nata ɓangaren zaune ya tashi ya miƙe ya koma kan kujerar da ke fuskantar ta Allah ya taimaki sultan yau ban yi dawo ban ji dawowarka daga fada ba murmushi ya yi yau gimbiya ta yi baccin rana kenan ya faɗa don ɓoye na ya faɗa don ɓoye mata ya sani tun safe bai je fada ba da rana na gama da fahimtar ba a baccin rana a gidan sultan kawai da zancen ya yayi baya so ta gano shi ina son shiga cikin gida domin zama da su ko akwai wani abin bukata amma na kasa ban san me dalili ba ta sani yana ware lokaci don jin bukatun mutanen gidan da kuma talakawansa ta kalle shi hakan yana da kyau yanzu ne daidai lokacin aiwatar da hakan ta yi maganar tana ɗauko babbar rigarsa ta kuma buɗe wata ma'ajiya don ɗauko rawani sai da ta ajiye sultan ya saka ya kalle ta tana fiddo da alkyabba ya ce ga wacce na fiddo yanzu ta juyo ta ɗauka tana saka mishi sai kuma ta tsaya tana kare mishi kallo kallon na me sultan ya tambaya lallai ban taɓa ganin kayataccen sarki irin sultan ba ta faɗa cikin salon kambamawa nan ta yi kan ma'ajiyar tararruka ta ɗauko za ta saka mishi ya riko hannunta tare da janta zuwa jikinsa idan kina tare da ni, idan ina tare da ke bana buƙatar turare ai mana farmishi ta yi ta ɗan jinya jikinta Allah ya baka nasara ta faɗa tana nuna mishi hanya suna zuwa kan babbar kofar fitowa ta ja ta tsaya tare da faɗin Allah ya ja zamanin sultan kina da magana ne ya faɗa tare da juyowa da dukar da kanta tana wasa da yatsun hannunta hakan ya sa ta ce da magana kenan hakan yasa ya ce da magana kenan ai min afuwa yanzu nake ji a raina bana so ka kara haɗa hannu wajen gaisawa da mutane a fadarka ta faɗa cikin salon kissa sarai ta san yawancin sihirin da ake wa sarakuna ana yi musu ne ta hanyar miƙa hannu ga kowa kina nufin na daina mika hannu ga kowa ta jinjina kai sultan ya ɗaga kai lalle ya san ai mana ta fito daga gidan sarauta ta san kowane kalar salon tugu da magauta kan shirya ma sarakuna don ganin bayansu da taimakonta ya gudanar da wannan rana duk da shi kaɗai ya san me yake ji bai samu kwanciyar hankali ba sai da ya koma ciki Allah sarki kamar wasa su waziri suka fahimci manufar aimana na kawar da su daga cikin sultan haka kuma ya kara dugun zuma su ganin ta zamar mishi komai fada ce kawai ba ta shiga anan kuma suka kama tsegumi da 'yan maganganu wai ta mallake sultan ai da kuwa an dakatar da ita ga sultan duk lokacin da za ta shiga tofa da sanin aimana hakan ya sa yanzu ba ta da dama ko ikon aikata komai aimana tana zaune gefen mai martaba da wani kofi a hannunta addu'o'in da kaka ta bata ne shi take wa sultan amin amfani da su ya karba yana kallanta an saka ganyen magarya ne allah ya baka nasara an saka wanda za ka yi wanka da shi ne na sa a nemo mini hannunta ya riko tare da kai kofin bakinsa ya kwantar da ita kan kafadarsa yana shafa kanta wani farin ciki yake ratsa zuciyar shi buga kofa da aka yi hakan ya sa Aimana janye jikinta sai da aka ɗauki lokaci jakadiya ta shigo tana mai zubewa a gaban su barka da hutawa ranka shi daɗe Allah ya faranta maka kamar yadda ka faranta zuciyar mu ta juya kan Aimana ta gaida ta Sultan bai yi magana ba Aimana ce ta amsa jakadiya ta juya kan Sultan tare da faɗan Allah ya taimake ka na zo sanar da kai gimbiya Aida tana kan gwiwa lallai tana buƙatar addu'arka dam gaban mana ya faɗi kenan ai da nakuda take wani irin tashin hankali ya shige ta wani zafi ya ziyarci zuciyarta kenan ai da ci za ta kawo magaji ga sultan ina fatan alkhairi a gare ta Allah ya sauke ta lafiya cewar sultan Allah ya kawo mana magajin sultan lafiya ki sanar a kula da ita a tabbatar da lafiyarta da lafiyar magajin sultan cewar aimana jakadiya ta miƙe tana nufar fa ai mana ko wani irin tashin hankali da bugawar zuciya ne suka ziyarce ta a lokaci guda sultan kuwa wani farin ciki ne fal zuciyarsa ya rufe idanuwan shi ai mana ta lura da murmushi da ke ɗauke a fuskar shi tunani ya fara yi a akan aida da mahaifinta ya san yau su zai cika za su samu yaro ko yarinya daga bangaren shi ya fara jin zafi a zuciyar shi wani bangare na zuciyar shi kuma yana sanar da shi yaro ko yarinyar da zai zo duniya jinin shi ne dole ya so shi bude ido yayi ya kalli Aimana saurin nemo annuri yi tare da bayyanar da shi a fuskarta tabbas yau gidan sultan muna cikin farin ciki shiru bai yi magana ba ta miƙe yana da kyau na shiga ciki dan sanin halin da gimbiya da magajin sultan suke ciki Aimana ya kira sunanta ta dawo ta sunkuya Allah ya baka nasara ki zauna tare da ni ya faɗa cikin bada umarni a gafarce ni farin ciki ba zai bar ni ba kai ya ɗaga mata ta yi hanyar waje tana kallon yadda yanayin gidan ya sauya sai bayi da kuyangi da suke kai kawo daga cikin gida zuwa bangaren aida sashin gimbiya ummi ta fara nafa tun daga kofa take kwalla mata kira gimbiya ummi ta fito babu alamar fara'a ko nuna farin ciki san ba ta so a ce aida ce za ta zama za ta haifu tare da yaran nata ai mana jikinta yayi sanyi ta durƙusa tare da faɗin yau akwai yiwuwar zuwan yarima a gidan nan murmushi ta yi haka ne ai mana sai dai ba na so daga bangaren waziri sai dai ban so daga bangaren waziri ba wannan lokacin gimbiya ummi ta kasa boye damuwar ta har ta fitar haba gimbiya ummi ai yaran ne namu ba su ba ki nuna farin ciki ko dan jin daɗin sultan ajiyar zuciya ta yi ta riko hannunta suka ida zama a tare suna zaune sai ga mama ta shigo da murnarta suna gama gaisawa ai mana ta miƙe ta yi musu bankwana ta shiga ciki tana shiga falonta ta fara jiyo goda daga jakadiya fadawa ta yi kan kujera tare da lumsawa da gudu farida ta turo kofa Allah ya taimaki gimbiya sultan ya samu magaji Allah ya sauki ai da lafiya ta samu ɗa namiji rufe idanuwa ta yi farida ce farida ta ce ki gafarce ni jin daɗin mu a ce magajin sultan na farko ke ce mahaifiyarsa am kafin ta ida ai mana ta ɗaga mata hannu tare da faɗin zaki iya tafiya farida jiki a sanye Farida ta bar falon ai mana ta miƙe ta yi cikin ɗakin ta kan gado ta faɗa. tare da sakin wani irin kuka mai sauti wannan wace iriyar kaddara ce a kanta wani irin kiyayya ce a tsakaninta da sultan irin haka dafa kai ta yi tana sharar kwalla wata zuciya ta sanar da ita dama fa ba wai kun yi aure don haɗa mu'amala ba ne me yana ki na jin zafi akan sultan bai kusance ki ba ya kusanci matarsa cire kayanta ta yi ta faɗa ban ɗaki tare da sakarwa kanta ruwa sanyi take son samu daga zuciyarta tana fitowa ta haushiri shiri don ta samu nutsuwa addu'o'i ne falbakinta don samun sukuni da kuma dakewa kayataccen shiri ta yi tana mai fitowa a hankali magana ta yi wa farida akan za ta je sashen sultan yana tsaye yana kai kawo a falon bayan fitar jakadiya ai mana ta shiga san bai san da zuwanta ba ta fara magana gaisuwa ga ingarma a cikin sarakuna jarumi a cikin jarumai dan sarki jika ga sarki ka yi zamaninka za ka yi na wasu ɗan mu'azzam baban mu'azzam barka da samun karuwa cikin wata iriyar gigita sultan ya juyo jin ta saka wa yaron shi sunan waziri cikin salon kissa ta matsa gare shi ta kamo hannun shi tana faɗawa jikin shi me hakan ke nufi ai mana yaro na da sunan baba waziri shine sunan da na saka a raina zaka wa yaron don girmamawa ga waziri haka kuma zai faranta ran mutanen gidan nan su ƙara yarda babu wata kiyayyar baba waziri daga zuciyar sultan rungumar ta yi a daidai lokacin da yake sauki ajiyar zuciya ya fara shafa bayanta na gode da kika shigo rayuwa rayuwata aimana na yi tunanin saka sunan mai martaba na yi tunanin saka sunan mai martaba ne a farko ɗagowa ta yi ta kalle shi shi kanshi mai martaba zai yi farin ciki sannan kuma kar ka manta yanzu aka fara haifuwa a gidan nan wani irin yanayi ya je Ai manta janye jikinta da sauri tana mai nufar kofa. Da sauri ya kira sunanta tare da faɗin, "Ina saki je?" Ina sansanin me me makaɗa matoka suke yi a gidan nan. Ban fara jin algaita da kakaki na tashi ba. Ta faɗa cikin salon izza. Tana fita ta samu gidan ya taru ta kowane bangare shigowa ake. Wasu bayi ta kalla tare da faɗin, "Babu makaɗa ne a gidan nan?" Ta juya tana kallon Jakadiya. Lalle a sanar magajin Sultan yana gidan nan. ina son ganin an nuna farin cikin zuwan shi duk su gimbiya mai gado sun shigo su goggo mama lokacin suka kamo suka koma kallon Aiman da ke gyara ta tana ba da umarni kafin ka ce mai cikin gida ya rikice da kiɗe-kiɗe da wake-wake wata ma'ajiyar ƙaba adudu Farida ta zo da shi cikin filin lokacin wasu har sun fara rawa ciki har da gimbiya mai gado da ta fara liƙi da kuɗi cikin munafurci wajen da gimbiya aimana take tsaye farija ta nufa tare da buɗe adudun, aimana ta saka hannu tana kwasar silalar zinaran tana zubawa makaɗan kallo ya koma kanta aka kama ihu da guda anan fa abin ya koma kamar aimana ce ta haifu yadda ake mata waka take matan suka maida salon kiɗan su habaici ga aida sai da aimana ta gama watsar da tulun dukiya kafin ta koma ta tsaya lokacin mama ta dawo gefen ta aimana ta kara bayyanar da murmushi kallon juna suka yi su kaɗai suka san salansu daga bayansu suka fara jiyo kirarin fadawa hakan ya sa duk suka juya kallo ya koma wajen kofar ɗakin sultan da yake shirin fitowa a cikin kasaitar shi ya fito yana son zuwa fada ya san dole akwai masu son ta shi murna zama ciki ba nashi ba ne a wannan lokacin mawakan suka canza salon kiɗa an buɗa masultan hanya domin wucewa yana zuwa wucewa cikin sauri da tattaki mai kayatarwa mana ta isa tare da ɗan da gaban shi amma fa ba cikin salon raini ba ta sun koyar da kanta alkyabbar jikinta ta ɗan rufe fuskarta cikin sauri farida ta matso tare da miƙa mata wasu kuɗaɗe mana ta ci gaba da zuba wa sultan a nan fa aka hau ihu da murna su hajiya mai gado mama da gogo suka nufo su aka hau wani sabon leki cak sultan ya tsaya baya ko motsi sai fuskar shi take dauke da wani shu'umin murmushi hakan ya kaya hakan ya kara bayyanar da kyawun shi daga cikin gida aka kai wa gimbiya umi labarin aimana ta rike mai martaba a fili sabar mayafi ta ta ɗiba ta ɗebi nata kuɗin ta shiga matan siyari masaifu ma sun yi liki ga aimana tsaye har lokacin taki ta bashi hanya ya wuce fadawa kuwa ba su da ikon yin magana sun san ba su isa su ya furta gyara gintsi ga aimana ba ganin gimbiya ummi hakan ya sa sultan yar dariya amma fa koran shi ne kawai suka bayyana cikin salon girmamawa sultan ya dan sunkuyo yana mai bada girma kuɗi ta ci gaba da zuba musu shida aimana sultana sultan ya kara taki ɗaya tare da aza kafar shi mai ɗauke da takalmi jinin sarauta ya aza kafar shi kan kafar aimana tare da ɗan marzawa ta sauri ta yi ƙoƙarin jinya kafarta amma ya sakar mata nauyi ga zafi da take ji gefe ta ja kaɗan ya yi saurin ɗaga kafar dan kar mutane su gani dariya ce a zuciyar shi sai dai babu damar yi taku ya ci gaba da yi cikin sauri ba fadawan suka bi shi baya tare da ficewa an ɗan lafa kaɗan manya-manyan gidan kowanne ya koma sashen shi haka ai mana jakadiya ce ta fito da yaran zuwa sashen gimbiya ummi sai dai an sanar da ita tana wajen mai martaba tsohon sarki haka ta shiga aka kai yaran ga kakannin shi sai da aka shiga da yaron ko'ina kafin aka nufo da shi wajen aimana lokacin yamma ta yi ita kuma ta shiga sashen sultan aimana tana zaune kan kujera aka miƙa mata yaron murmushi ta yi ta amsa tana saka ma yaron albarka tare da addu'o'i sultan ya fito daga sashen ɗakunan shi ya zauna a kujerar da aimana take yaron ta aza mishi akan cinyar shi jakadiya ta miƙe tana barin su sultan ya jima yana addu'o'i ga yaran. ya kalli aimana ya ce da wa yaron yake kama shiru ta yi tana mai tsananta tunani lalle yaron yana kama da sadaukin sarki murmushi kawai yayi ita har kullum ba ta son nuna kishi a kai amma kuma ya riga da ya gama fahimtar akwai tsantsar kishi a tare da ita sai da aka ɗauki lokaci jakadiya ta dawo ta karɓi yaron za ta fita ai mana ta ce jakadiya juyowa ta yi tare da faɗin allah ya baki nasara akwai sakon magajin sultan akwai kyaututtuka ga gimbiya aida sannan akwai tukuicinki ku yanga aisha za ta biyo ki da shi godiya ta yi sosai ta miƙe ta fice ai mana ta sauka kan kujera tare da miƙa da saman kafet tana faɗin washi sultan ya kalle ta yadda ta yi zama akwai gajiya tare da ita ya sauka tare da zama a gefen ta. akwai gajiya ne babu wata gajiya ina jinyar ciwon da aka ji min ne kallon kafar ta yayi ya gane tana nufin wajen da ya taka ta ya matsa tare da kamo kafafun ya aza akan cinyar shi ya fara shafa yatsun kafafuwan Aimana ta yi shiru tana nazarin shi yana dan matsa kafar alamar tausa kuri ta yi mishi da idanuwanta salon da yake amfani da shi ya sakar mata kasala duk laifinki ne ai ta ya zaki tare hanyar wucewar sultan yayi maganar yana mai duba zuwa gare ta idanuwansu suka haɗu a tare kasa janyewa suka yi mana ce ta danyi saurin faɗan. An min hankali, Gimbiya ba za ta kuma aikata wannan laifin ba. don gudun karyewar kafarta yar dariya ya yana matsa yana matsa kafar da karfi cikin wani salo aimana ta jingina jikinta a kujera tana sauraron shi Allah sarki washe gari sultan ya fara karɓar bakuncin wasu sarakuna masu taya murna wasansu kuma aike ne suka yi jinin da sultan ya yi a fada hakan ya sa ya dawo da wani irin ciwon kai da ya sa sai da ya kwanta aimana tana cikin gida sashin mama suna su tare da shirya abubuwan da za su yi Farida ce ta zo da saurinta saboda Sultan ya aiko jakati ya kiranta. Tana faɗar sakon ta fice, ai mana ta biyo ta baya tana tafiya a hankali. Cikin rashin sa'a ta ci karo da waziri, sarai ta san ba sa haɗa hanya. Hakan ya sa ta jinkirta don ya wuce ashe ya ganta cikin sauri ya nufe ta tare da faɗin. Da kyau, ai a tunanina bayan gudanar da wasu abubuwa ga fada, kina da ikon hana zuwan magaji daga Aida. Shiru ta yi amma hakan bai sa ya yi shiru ba. lokaci na zuwa da baki isa ki kara nuna mulki ba ke a tunaninki nuna dukiyar da kike a gidan nan shine hannu ta daga mishi ko ka yarda ko ma kar ka yarda ko ka so ko ma akasin haka sultan ya fi karfinku kuma burinku ba zai taba cika ba domin kuwa kashin kura ba na wadan kare bane ta yi maganar tana ta cikin sauri don amsa kiran sultan a kwance ta same shi jikin shi yana kirma idanuwan shi sun yi ja Da ta tai tana kallon yadda kirjin shi ke bugawa da sauri sauri lafiya kuwa ta faɗa cikin damuwa ina jin ciwon kai zuciyata kamar za ta fita bata jira ya ida ba ta nufi ciki wani gorar ruwa ta ɗauko ta buɗe tana mai zubawa a kofi ta bashi ruwan addu'o'in yana sha ya sauke ajiyar zuciya ta zuba a hannunta tana shafa mishi a hannu da kuma fuskar shi ta yi kan ma'ajiyar alkur'anansu ta ɗauko guda biyu ta miƙa mishi ta shiga tayo alwala ta zo su suka zauna suna karatu Ba ta bar sashin ba sai da ta tabbatar ya samu nutsuwa Allah sarki bayan kwanaki hudu da haifuwar Aimana bayan kwanaki hudu da haifuwar Aimana ta shiga ta yi barka Ba ta samu karɓar kirki ba ba ta damu ba don ba ta yi tsammanin samun tarba ba suna zaune a wani wajen shakatawar da ke bayan ɗakunansu yanga Aisha ta zo ta sanar mata suna da baki daga darin biliyan shiga ta yi amma bata samu sultan ba sai take shaida mata ya ce ta same shi a bangaren mai martaba a tare ya tafi da Aisha kai sallama tare da dan jinkirtawa aka bata izinin shiga sarkin Biliyam yana kan kujera da ke kallon kujerar mai martaba yayin da sultan yake zaune saman kafet cikin sauri ta shiga sai da ta fara nufar mai martaba ta durƙusa tana gaishe shi mai martaba ya ce ban je ki ba kwana biyu ai mana Allah ya taimake ka ai min afuwa murnar samun yaro ne ya ya hana ki zuwa gaida ba ko ya faɗa yana murmushi Allah ya huci zuciya shikenan mun samu bakunci mai martaba ta dago ta kalli mahaifinta tana murmushi ta ja jiki ta matsa gaban shi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jinyar da za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin ƙai littafin masarauta kashe na sha shida ajiyar zuciya ta sauke tana ɗagowa lallai ta san kan mulki da kuma illar abokan gaba ta sani za su iya komai domin cikar burinsu ta kuma dauko shayin kasha zaka samu sauki bai mata musu ba